wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da biyu ga watan uku a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin mai yace a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari akan titin mai tama yusuf sile wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul rum wanda ita ne sura ta arba'in da ta 84 kuma tana da ayoyi guda sittin a wata ruwaya guda hamsin da tara jiya in ba a manta ba mun kwana a nambar aya ta tamanin da uku a ta arba'in da uku yau za mu tashi a ta arba'in da bakwai yau za mu tashi aya ta arba'in da takwas alarma mu je mu na'am ta'ala yace Allahu shi Allah dai shine wanda allazi yursilur riyaha wanda yake turo da iska fatusiru sahaban sai ita kuma ta tayar da girgije ta tayar da gajimare kun gani cewa iska ce take ta da kaza hayaki ne kogi ne ke kaza wane ne wannan duka a ilimin geography ne kuma Allah ne ke yin waɗannan abubuwa duka ba wai shi kogin ne a karan kansa ko ita girgizan ne a karan kanta ko ita iskar ne a karan kanta ko shi tekun ko shi hayakin a karan kansa yake tahi yayi ruwa da kansa ba duk Allah ne ke yin waɗannan abubuwan jama'a da haka fatusiru sahaban sai ta tayar da giragizai Allah ya ce fa yabsutuhu fis sama sai Allah ya shimfida wannan girgije a sararin samaniyar gari ko ƙasa ko ƙauyen da zai zubar musu da ruwa. ina fata an fahimci magana kaifa ya sha'u yadda Allah ya ga dama shi yasa sai kaga ga ruwan a wancan yankin tsakanin su kana kallon san yankin kuma Allah bai zubar da ruwan anan ba ina fata an fahimta me yasa saboda Allah yadda ya ga dama yake kayansa yadda yake so yadda ya tsara sai ga ga gonar wani ana ruwa ga gonar wani kuma ba a yi ina fata an fahimci magana ina fata an gane wani mutum ya taba jin girgije yana magana a cikin abin nan ana magana a cikin girgije ana cewa je ka zubar da ruwa a gidan wani a gonar wani wani kuma kar ka zubar da ruwa a gonar shi da kullun sai ji wallahi an gane maganar da ke ko da haka Allah yake shimfidawa yadda ya ga dama kai tsaye sha'u wa yaj'alahu kisafan Allah ya ce nakan sanya yanki yanki shine kisafan yanki yanki bangare bangare datsi datsi in daddasa shi in rarraba shi in karkasa shi in faffalla shi in tura shi inda nake bukata in tura shi yasa zaka ga kan gefen sai ka hango hadiri makil gaba da shi sai ka ga wani guri kuma fili fetal babu ko alama a gurin kan gefen ma sai ka ga hadiri a dankare ya taso ya nuna saura ya zubo can kuma gefe in ka duba sai gaba komai a gurin shine fa yaj'aluhu kisafan Allah ya ce sai mu sanya shi wa yaj'aluhu kisafan sai in sanya shi ya zamanto yanki yanki ainihin wato bangare bangare Allah ya ce fataral wadaka sai kaga ai almataru shine alwadaka to amma alwadak malamai suka ce na daukar ruwa mai karfi ruwa mai nauyi ruwa mai zuba kamar da bakin kwarya to shine fataral wadaka Allah ya ce sai kaga mamakon ruwa sai kaga ruwa mai karfi ya min khilalihi yana fitowa a tsakankanin wannan girgije din yana ainihin wato zuba a ƙasa Allah ce fa idza asaba bihi man min ibadihi idan Allah madaukakin sarki ya samar da ruwan ga wanda ya ga dama ga bayinsa ya shafe su da wannan rahama ta wannan ruwa izahum yastabshiruna sai ka gansu suna farin ciki suna jin daɗi suna albishir kai wani ya ruwa ana alhamdulillah ni'ima ta samu a gari gari yayi sanyi gobe za mu tafi shuka jibi za mu je huda gata za a je a shuka masara sai ka ga izahum yastabshiruna mutane suna farin ciki suna jin daɗi suna yi wa junansu barka barka saboda saukan ni'imar Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimci magana wallahi Allah ya san bayin samara idan Allah yana magana akan bayinsa kai da kanka sai ka ce lalle Allah ya san mu wallahi ko ba haka bane yake faruwa idan gari ya yanke ruwa ya yanke kasa ta bushe duk kowa sai ya shiga tashin hankali kowa ya rasa inda zai sa kansa amma daga ruwan ya sauka kuma ni'imar Allah ta jika gari gonaki sun jika kwazazzabe sun cika rafuka sun cika kunyoyin gona sun cika da ruwa gari ya yi sanyi ni'ima ta sauka iska na kadawa mai daɗi idahum yastabshirun sai ga mutane suna wa junansu albishir suna wa junansu barka barka suna jin daɗi suna tattaunawa cewa ai gari kaza an zubar da ruwan ai gari kaza ruwan yafi fi ƙarfi ai ta bangaren kaza gobe kama su iya yin shuka ai ta bangaren kaza sukan ai ko yanzu za su iya fita noma saboda gari ya yi daɗi ni'imar Allah ta sauka shine idahum yastabshiruna Allah ya ce wa in kanu min qabla an yunazzala alaihim ko da yake kafin a saukar musu da wannan ruwa din lokacin da suke cikin bushewa da kekashewar gari da bushewar gonaki da kekashewar gonaki ina fata an fahimta min qabli an yunazzala alaihim kafin a saukar musu da ruwan min qablihi kafin saukarsa la mublisina ay laqatiina laqanitina sun yanke daga ainihin wato tsammanin rahamar ubangiji dama mun faɗa muka sai al-iblas yana nufin al wato yankewa yanke tsammani daga samun wani abu ko samun wata falala ko samun alheri to Allah ya ce lokacin da ko da yake lokacin kafin mu sauke musu da ruwan kafin su ga hadiri kafin su shiga cikin ni'imar Allah ta hanyar samun ruwa idahum a za ka gansu ainihin wato wa in kanu min qablihi la mublisina za ka gansu sun yanke daga tsammanin saukar rahama ta ubangiji amma sai yanzu ga kuma rahamar ta zo ta sauka sai Allah ya ce fanzur dan Allah yi duba mana ila asari rahmatillah zuwa ga asar alamomi na rahamar ubangiji ina ma'anan alamomi in ruwan ya sauka tsiro zai fito shuka za ta fito eh, gari zai kore shar sanyi zai zo lokacin da da ana zafi amma duk wannan zafin zai tafi sai sanyi ya zo ya bule gari ya baibaye gari ya mamaye gari gaba daya ni'ima ta zo ta wannan ruwan ya zamanto hatta dabbobi da suke cikin tashin hankali saboda bushewar gari su ma murna suke da saukar wannan ruwa saboda ciyawa za ta fita shanu za su ci ina fata an fahimta awaki za su ci sauran dabbobi za su ci kwari wanda su ma suna da wasu nau'ukan abinci na 'ya'yan itatuwa da ainihin wato abin da ya shafi wato ciyayi za ga suna cikin farin ciki da jin daɗi saboda saukar wannan ruwa to shine Allah madaukakin sarki yace fanzur dan Allah yi duba ila asari rahmatillah zuwa ga alamomi na rahamar Allah idan ruwa ya sauka yadda Allah ke fitar da albarkatai da alkhairai da falaloli a dalilin saukar ruwan sama ina fata an fahimci magana ina ila asar rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha duba mana yadda Allah madaukakin sarki ke raya ƙasa bayan da ta mutu wato yankewar ruwan sama da bushewar gari da bushewar al'amura da rahin samun yabanya da rahin samun kwarre da rahin samun ciyayi da rahin firar wato shuka to wannan kekashewa ne mutuwar ƙasa ce saukar ruwan da fitar tsiran da komai da komai da sauran abubuwa da suke faruwa na alkhairi sakamakon saukar ruwan wannan kuma shine rayata ina fata an fahimta da aka unzur kai duba mana ainihin wato ila asari rahmatillah zuwa ga alamomi na rahamar ubangiji subhanahu wata'ala kaifa yuhyil arba yadda Allah ke ainihin wato raya kasa ba da mautiha bayan da ta mutu sai Allah ya ce inna zalika lamuhyil mauta to fa kar ku manta yadda Allah madaukakin sarki ya rayar da kasa bayan da ta mutu to haka shine zai rayar da matattu bayan da sun mutu ina fata an gane wato dukkan mu ruɗu da wannan ni'imomin kar mu ci wannan ni'imomin mu ji mun ci a mun ci a banza a'a akwai asamin a kaina da kanka da kan duk wani musulmi cewa yayi abin da ya kamata domin idan ka mutu ma Allah zai tada kai dan ya ma hisabi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku da haka shi a tsarin ubangiji Allah bai saka ka cikin ni'ima kai ta jin daɗi kai ta jin daɗi babu tsoratarwa wannan shine asalin at-tarhibu wat kenan ko at-targhibu wat-tarhibu wato tsoratarwa game da lahira da kuma kwadaitarwa game da ni'imomin ubangiji a tsoratar da kai karka yadda ka saki karka shantake karka miƙe kafa a lokaci guda kuma a nuna maka kuma in dai alaka sai da ubangiji baka da matsala matukar ta ji shi Za ka mori, za ka fi daɗi hmm. Allah ce inna batasha rabbika la shadidun lalle kamun ubangijinka da ɗaurin ubangijinka yana da tsanani innahu lalle shi Allah yubdi'u shi ke farar da abu babihi wa yu'idu kuma in ya lalace shi ke sake dawo da shi na fata an fahimta wa huwal gafurul wadudu kuma shi Allah shine al-gafur mai yawan gafara al-wadudu abin kauna ko kuma mai kaunar bayinsa na gari wanda suka yi abin kirki na fata an fahimci magana shine ke cewa kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha sai sai inna zalika lamuhil muhyil mauta lalle wannan fa da yake muku wannan ruwa ya raya muku ƙasa to kuma shi ne ke tada matattu don haka ko shirya lalle ko kun mutu za a tada ko kuma za a yi muku hisabi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan kowa da kuma akan komai gabaki daya sai Allah ya ce walau arsalna rihan wala in arsalna rihan inda kuma za mu aiko da iska fara'ahu musfarran sai su ga iskar ta ruɗa gari ta ta da ƙura da guguwa gari ya yi fatsi-fatsi shine musarran domin ai idan iska ta taso ta ta da ƙura ta ta da ƙasa ta ta da ainihin wato jar ƙasa ai sai kaga gari ya koma fatsi aiko an san fatsi aiko shine jaje-jaje da alamun ƙura-ƙura sai ga gari gaba ɗaya kan kwano duk ƙura ta bule shi kan rumfuna duk ƙura ta bule shi duk abin da ya da yake cikin hayyacinsa wannan iska da wannan ƙurar da wannan guguwar ta mai da shi birkitacce ta birkita shi ta wargaza shi to Allah ya ce idan muka turo iska babu ruwan sama muka sa iskar ta tada ƙura muka sa iskar ta tada wato wannan guguwa muka sa iska ta ɗaga ƙasa jar ƙasa musamman inda suke da jar ƙasa ta birkita gari gaba ɗaya fara'ahu musfarran fara'ahu musfarran suka ga gari yayi fatsi fatsi alamun ƙura babu ruwan sama ina fata an fahimta la zallu min ba'dihi yakfuruna to za su koma bayan wato ainihin wato wucewar iskar suna masu wato yankewa daga rahamar Allah ko kuma masu butulcewa daga rahamar Allah menene yakfuruna a nan gurin wato kamar su butulcewa ni'imar Allah da ya musu a baya dan yanzu bai saukar musu da ruwa ba duk sai hankalinsu ainihin wato a ya tashi ina fata an fahimta an gane maganar da ke ko to wannan shine abin da malamai suka faɗa game da wannan kaga kenan ɗayan biyu ne dama idan iska ta taso ko dai Allah ya saukar da ruwan bayan ya sa da iskar ya turo giragizan kamar yadda ya faɗa a ɗaya ayar ta zo ta saukar da ruwa mutane su higa albishir su higa yi wa juna barka barka su higa jin daɗi gari yayi daɗi gari yayi ni'ima gari yayi yabanya gari yayi albarka da falala ko kuma ya zamto iskar ta taso sai kuma ta ƙare a iska ɗin ba tare da an saukar da ruwan ba Allah ce to in haka ta faru lazallu sai ka ga mutane sun ainihin wato gushe ko sun zauna ko sun ainihin wato kasance min ba'adihi bayan wucewar iskar yakfuruna suna butulce wa ni'imar ubangiji suna ganin kamar Allah ya hana su ni'imarsa Allah ya ki ya ba su albarkarsa alhalin kuma Allah ba wai ya hana su bane ganin damarsa ne ya saukar da ruwa ganin damarsa ne kuma ya yanke ruwa ashe a koma ga Allah a ci gaba da bauta a ci gaba da addu'a a ci gaba da neman rahamar Allah da gafararsa shine ba wai a cewa Allah idan ya hana mutum wani abu ba ina fata an fahimci magana domin wannan butulci ne wanda ya saba baka yau ya baka gobe ya baka jibi ya baka gagata dan titta bai baka ba ai sai ka daga kafa ai sai ka jira ka tabbatar manda da daddawa da barkono zai iya baka ina fata an fahimta in bai baka titta ba sai baka barkono ai ko daddawa an gane maganar da kyau ko to Allah ya shirye da mu to sai Allah ya ce ga alaran ma har ilo subhanahu wa ta'ala ya ce fa innaka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la tusmi'ul mauta baka isa ka ziyar da matattu ba malamai suka ce matattu anan ana nufin ɗayan biyu ko dai matattun na asali kaga dan kai wa matacce magana ai ba zai ji ka ba haka ne ko ba haka ba da haka kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka ziyar da matacce wanda yake cikin kabari ba sai dai Allah in ya ga damar ya ji to zai iya aika maganar ka zuwa gare shi sai ya ji amma kai a karan kanka ba za ka iya jiyar da shi ba ko kuma ya zamanto wato ana nufin wanda zuciyarsa ta mutu idan zuciya ta mutu to ko ka faɗa wa mutum gaskiya ka ce ya yi ƙoƙari ya gyara ai ba zai ji ba in ba Allah ne ya shirye shi ba haka ne ko ba haka ba idan Allah ya shirye shi ne za ka faɗa mar magana sai ta shiga zuciyarsa ya ɗauka sai ya yi aiki da ita amma idan ba Allah ne ya kimsa masa shiriya ba ko ya kimsa masa ji ba ko ya kimsa masa ɗaukar maganar ka ba iya maganar ka ba ta sa mutum ya gane ya yi kuskure ya gyara ina fata an gane shine ma'anar fa innaka lalle kai la tusmi'u mauta ba za ka jiyar yadda matacce ba ai bi ma'ana man mata kalbuhu wanda zuciyarsa ta riga ta mutu wala tusmi'u summa to haka ba za ka iya ziyar da kurma ko bebe ba wanda ya kurumce ai ba za ka yi magana ya ji ka ba haka ne ko ba haka ba to shi ma zai iya ɗaukar ma'anar kurma na hakika, duk kurma na hakika, an kamar magana baya jinka da haka kai ma annabi ko ka yi wa kurma magana ba zai ji ka ba ko kuma ya zamanto kurma wanda ya kurumce wa ayar Allah ko ya kurumce wa hadisin annabi Muhammadu saboda me hmm. muhallin shahidin kawai shine Allah madaukakin sarki ya kurumtar da wasu kurumci na rahin jin gaskiya da rahin ɗauka da rahin yin aiki da ita ina fata an fahimta da haka Allah madaukakin sarki ya ce yace innal na kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna lalle waɗanda sun ka kafirce wa Allah suka watsar da sha'anin Allah suka yi fatali da maganar Allah a anzartahum ko ka musu na gargadi da kuma jan hankali am lam tunzirhum ko ba kai musu ba la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba kamar ka tambayi Allah to me yasa sai Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu ne ina fata an fahimta ai har ma sun faɗa sun ce wa qalu qulubuna Gul. Hmm. wa qalu qulubuna gul suka ce zukatan mu fa mu a kurumta suke a rufa suke inda ka san a sa kwaɗo a bane haka mu fa zukatan mu suke Allah ya ce bal a ba haka bane la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu albarka ne saboda kafircewarsu ina fata an fahimta fa qalilan ma yu'minuna kadan ne suke yin imani a wani guri yace wa qalu qulubuna gul bal taba Allahu alaiha hmm. Allah ya ce wa qalu qulubuna bul sun ce zukatan ma a fama suke a rufe suke Allah ya ce a'a bal a'a ba haka bane ba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya bame zukatan ne saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba wanda suke imani daga cikin su in ba yan kadan daga ciki ba wanda Allah yi wa gamdakatar da haka anan ma yace a anzartahum am lam tundirhum la yu'minuna sai Allah yace khatama Allahu ala qulubihim Wa'ala sam'ihin Allah ya rufe jin su wa ala absarihim ghishawa sannan akan gannan su kuma akwai wani murfi na fata an fahimta sai Allah ya ce walahum azabun azimun kuma suna da azaba wacce take mai ainihin wato girman gaske an gane da aka yace fa innaka lalle kai ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la tusmi'ul mauta baka isa ka jiyar da matattu ba ma'ana wanda zuciyarsu ta mutu wala tusliqu thumma haka baka isa ka jiyar da kurame ba mana wanda jin su bai jin gaskiya bai jin aya bai jin hadisin annabi Muhammadu shi yasa maganar da wasu haka suna yi ta ni ainihi zuciya ta abushe take ainihi ba wani wa'azi da yake min wani amfani to kai kana da burgewa kai sai ce mai Allah ya ce sun qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati au ashaddu qaswa sa'annan zukatan ku suka kekahe ji Allah suka zama tamkar duwatsu ko ma sun fi duwatsun ma bushewa da kekashewa da tauri na fata an fahimta Allah ce domin wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anharu daga cikin duwatsu akwai dutsen da zaka ga gashi dai dutse ne amma wallahi zaka ga ruwa yana fitowa daga cikinsa. sa wa inna minha lama yashaqqaqu fa ya minhu al hulma. daga cikin duwatsu akwai wanda tsabar tsoron Allah yakan tsage sai kaga ruwa yana fitowa a cikin sa sai ce wa inna min hala ya yahbitu sai ce min khashyatillah kai daga cikin duwatsu akwai wanda haka kawai ana zaune lafiya wallahi kawai sai kaga ya rikito daga sama ya fado ya tarwatsi ya watsi gaba daya me yasa suke haka duwatsun nan wani ya tsage ruwa ya fito daga ciki wani kuma bai tsagen ba ma ruwa na fita wani kuma ya rikito ya dargaje ya dagargaje a ƙasa Allah ya ce min khashiyatillahi saboda tsoron Allah wato kenan akwai wanda zukatansu sun ma bu dutse tauri in an musu wa'azi ba sa bi kamar yadda na faɗa sai ka ji mutum ya ce ai ni ni dan an mun wa'azi ni yana damuna ne to ai baka zama jarumi ba ai shi Allah ba a nuna mar jarumta shi Allah ta kwarkwashewa ake a gabansa Allah rabarbashewa ake a gabansa Allah wargajewa ake in aka je gaban Allah ai in Allah na magana gaba ɗaya zuciya fatattakewa take ke ɗayanta wallahi duk mutumin da yake jin wanshi ya fi karfin a ja masa aya ko a ja masa hadisi ko a ce Allah ya hana ko a ce abin da kake ba kyau wannan abin bai sa rawa ta raurawa ya shiga tashin hankali wallahi wai yana ganin wannan jarumta ce na rintsi da Allah kekashewar zuciya ce da kuma tambadewa da lalacewa irin ta dan adam ba jarumta bane an gane magana da kyau ko kai wallahi ba Allah ba babanka ma ya kira ka yana ma faɗa yana ma nasiha hankalinka bai tashi ba na rantsi da Allah kai ba jarumi bane ya kamata ubanka in yana da mutunci yana da girma ubanka in yana da kima lokacin da ya zaunar da kai na cewa wane yanzu ni za ka yi wa kaza yanzu ni kake wa kaza sai ka fashe da kuka ka ce baba ka yi min aikin gafara don Allah ka yafe mu ba zan sake ba haka ne aka ramaka Allah ko ba haka bane wannan uba kenan in zai wa ɗan adam zai wa ɗansa faɗa ya kamata ya zamto ya ta kwarkwashe uwarka in za ta yi ma haka haka mata in tana da hankali in dai matar arziki ne daga lokacin da wa mijinta ba daidai ba ya zo ya zaunar da ita yana mata faɗa a matsayinsa na wanda yake sama da ita arrijalu qawwamuna na nisa ko me siffanta salihan daga cikin su sai ce me sai ce me kuma كبيرا الله سبحانه وتعالى يتي الرجال an على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا mazaje su ne Allah ya wakilta a kan tsayuwa kan mata su ne za su ga su ne da fita su ne da kaiwa su ne da komowa su ne da kawowa su ne da nemowa su ne da zuwa aiki su ne da duk wasu abubuwa wanda za su yi su ga cewa sun yi abin da za su rufa wa gidajensu da 'ya'yansu da matansu asiri shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa me yasa sai Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah yi wa maza akan mata ina fata an fahimta wa bima anfaqu kuma saboda ciyarwar da maza suke yi saboda hidimar gida saboda kaiwa da komowa saboda faduwa da tashi wajen yadda zaka rufa wa iyalanka asiri ka mutunta su wannan yasa Allah ya ce to na fifita ku akan su ku maza na fifita ku akan mata ina fata an fahimta sai Allah ya ce fasalihatu to bari ku ji mata mutanen kirki daga cikin ku inda Allah bisa harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce su sune masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah hafizatul lil ghaibi masu kiyaye abin da yake na gaibi gaibin nan imma na Allah imma na mazajen duka zai iya shiga ciki idan baka nan ta kiyaye maka sirrinka mutuncinka ƙimarka, martabarka da duk abin da Allah madaukakin sarki ya cimsa a tsakanin zamantakewar ka matar arziki in ji Allah fa salihatu matan arziki salihai mutanen kirki Allah ƙane qanitatun kuma hafizatun lil ghaibi masu mai da al'amarinsu ga Allah ne kuma masu ƙanƙan da kai ga Allah kuma masu kiyaye gaibi bima hajizallahu daga abin da Allah madaukakin sarki yake yi ma'ana in matar kirki matar kirki ce daga lokacin da ta fahimci wannan matsayin game da mijinta in matsala ta faru kokari take ta nemi sulhu yasa hadisi ya tambata imamun nasa'i ya rawaito shi Allah ya hada mu da shi a aljanna yace babu wata mata da za ta samu matsala da mijinta ce sai idan ta zo ta ta dora tafukan hannayenta akan gwiwoyinsa ta ce wallahi ka yi haƙuri ma ko Gamdan, hatta Tarba, ba zan iya rinsa ido na ne bacci ba in ba ka yarda da ni ka amince ka yafe min abin da ya faru ba amma yanzu mata nawa ne mijin yayi kudu ita ta yi arewa ma'ana tun da shi yayi fihi to ita ma ta yi kaga kenan ta ta kanta da shi aga ne ko ba haka ba yanzu da Allah tambaye ku idan sarki ya fishi da bafaje bafaje ma sarki fishi yake da sarki wane shi karamin misali ko ala ramma idan sarki ya fushi da bafade bafade ma fushi yake da sarki ai bai isa ba ai ko ya kokari yake nemo gyara ko ta ma'ana in ka yarda lalle sarki yana sama da bafade to ya kamata in sarki ya fushi da bafade bafade ya zo ya nemi sulhu da sarki haka ne ko ba haka ba ya zube ya takwarkwashe ya nemi sulhu da shi to wallahi haka ya kamata mata in dai ta arziki ne ta takwarkwashe gurin mijinta da neman yafiyarsa wannan shine ka'ida to haka kuma kai dan duk wannan misalan muna kawo su ne dan mu kwatanta alakar dan adam da Allah ba wancan darasin muke ba darasin ne ya kawo mu zuwa ga buga waɗannan misalan ma'ana in kai jarumi ne na gaskiya shine daga lokacin da ka saba wa Allah ko ka fahimci kayi ba daidai ba ko ka fahimci lalle ka shiga gonar Allah to ka rugun tsumo gaba ɗaya ka bade a gaban Allah kana neman ya sa da gafararsa to hine ka saka mutumin kirki wannan hine jarumta amma ka ce a ina ni yi zuciya ta yake kashe take la ilaha illallah ai ni bana jin wa'azi ai ai wallahi ayoyin nan ala ma zai zaguza dubu amma wallahi ni kawai ko a jikina a'udhu billahi kamar ya ɓaci wa kanu lana Allah ce innahum su annabawa kanu sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawar aikin alkhairai da una na ragaban wa rahaba kuma suna kiran mu suna masu kwadayin mu musu rahama dan haka suke kiran mu suna bauta mana saboda kwadayin rahamar mu wa rahaban kuma suna tsoron zami musu azaba shi yasa sai ka annabi ko iska ne ta taso sai hankalin manzon Allah ya tashi iska wannan idan annabi ya ga iska ta taso gaba ɗaya sai hankalinsa ya tashi har wata rana ɗaya daga cikin matansa take ce masa ya rasulullah me yake faruwa ne daga iska ta taso mutane suna ta albishir suna ta farin ciki suna ganin ruwa zai sauka yace baki sani bane wallahi Allah ba abun wasa bane kina iya tsammanin rahama da wannan iskar Allah na iya mana azaba da ita ni ga abin da nake kalla kenan yasa hankali na yake tashi malamai suka ce ko ana ruwan sama annabi baya zama lafiya sai an ɗauke tukunna wallahi annabi idan ana ruwa ya shiga ya fita ya kai mari ya kai gauro ya zauna ya tashi ya kishingida ya miƙe zaune haka annabi yake yi ba zai taɓa samun nutsuwa da kwantar hankali ba sai ruwa ya dauke saboda ya san in Allah ya fusata da bayinsa da ruwan zai musu azaba wallahi amma mu ba ruwanmu za a buga mutum waya a ce masa wane wata ya kisufe in yana bacci a gefen dama sai ce an shi an taimake shi ma dama gefen dama ya gaji sai ya juya gefen hagu kawai shi kiran ma da aka yi masa taimakonsa aka yi don haka bari ya canza kwanciya wanda ya kamata daga lokacin bacci ya kare haka ne ko ba haka ba saboda Allah zai iya amfani da wannan ya ma duniyar gaba daya amma gani ake ba matsala ba ce rana za ta yi rahin lafiya mutane suna ta harkokin gabansu shi sa annabi muhammadu wata rana rana ta taɓa fewa aka dinga yawo a madina ana cewa don rana ta yi daidai da aihuwar ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ibrahim al eh ta yi daidai da rasuwarsa afwan ba haihuwarsa ba sorry rasuwar ibrahim al ba haihuwarsa ba to sai jama'a suka dinga ya suna cewa oh ƴaƴan manya dan annabi Muhammad ya rasu rana ta bi sai manzo Allah ya ce a'a ya tara jama'a a masallaci yayin khutba yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin ku sani wata da rana ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yaqtifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kisufewa saboda dan wani ya rasu ko an haifa dan wani komai girman sa ku a duniya ko annabi ne shi rana ba ta ki sufewa ko wata saboda ɗansa ya mutu ko an haifi ɗansa sai ce fa idza ra'aytum min ha shay'an in kun ga wani abu game da rana ko kuma game da wata fasda'u ila zikrillahi wa du'a'i ku firgita ku razana ku ɗiba da gudu ku tafi zuwa ga rahamar neman rahamar Allah da gafara Allah a masallaci ku sani wannan fushi ne na ubangiji in ya ga dama wannan sai ta zama dalilin tashin kiyama kuma wallahi ta tashi kenan har abada ai dama la ta atikum ne illa bagatatan ko ba za ta zo muku ba sai kwatsam to muka sani ko kwatsam din sai wannan din ta zo to da shi annabi da sauran annabawa suna tsoron Allah ba sa wasa da lamarin Allah gani suke duk abin da ya taso irin wannan zai iya zama sanadiyar rugun wa duniya gaba daya amma mu da ke ba mu san Allah ba kuma tsoron Allah yana da karanci har ma waya za ka ga mutum ya ɗauko yana ta ɗaukar abin nan kwanakin baya rana ta yi rahin lafiya ina cikin gari na ga gari wani dum haka sai na daga kai sai na ga wani rawun ja ban sani ko kuntuna wani babban rawun ja ya zo ya kewaye rana ka san abin da ya bani mamaki wallahi ina kokarin in ji dani in danyi abin da ya sawwaka ina bude ta sai na ga mutane suna ta daukar hoton abin suna maganganu suna turawa a Facebook so abin a dauka ne a Facebook a yayata maimakon a je a addu'a Allah ya kubutar Allahumma sallim sallim a'a ba haka bane su wannan abin a dora a media ne ana cewa to kun ga rana kuma ta shiga wani yanayi ina ma laifi da wa'azi kai ka ja wannan hadisin na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka dora kace jama'a ku an karafa da sararin samaniya rana ba ta da lafiya da Allah a marma maza a shiga masallaci ai tana filfili ai ta karatun Qur'ani ana tuba ana cewa Allah yayi mana ga haka kai a nidiyar da yafi amma ka dauki ta kana ihu kana waka kana waye ka tura sama me kai kai baka wa'azantu ba kuma baka tura abin da zai wa'azantar da wani ba haka ne ko ba haka ba to wannan shine saboda haka waɗannan abubuwa mutum ya kurumce wa irin Allah ya kurumce wa maganar Allah ya zamanto aya ko hadisi ba sa kada zuciyarsa ba sa sa ya higa taitayinsa ba sa sa ya dinga jin lalle akwai matsala na rantse da Allah ba jarumta ba ce yayin da wasu ke ganin ai su jarumai ne wa'azi baya sa su kuka ba sa tuna mutuwa su kuka ba sa ganin abun wa'azantuwa su kuka idan suka yi asara ta lokacinsu ko suka yi asara ta wani abu na addininsu baya sa su zubar da hawaye na rantse da Allah ba jarumta ba ne Aha. wa antum sai ce ne Allah ya ce afa bi hadal hadisi ta ajabuna da wannan hadisin na Allah maganganun Allah na Qur'ani kuke tsaya kuna mamaki kuna ta'addibi wa tadhakuna wa la tabkun kuna ta tuntsira dariya ba kwa kuka wa antum samidun bi ma'ana wa antum mughannun kuna ta waƙe waƙen banza kamar yadda Abdullahi dan Abbas da wasu daga ciki suka fassara na fata an fahimci magana sai Allah ya ce fasjudu lillahi wa abudu in kuna da hankali ku koma ku ta sujjada ga Allah kuma ku hota masa Allah shirye da mu da haka yace fa innaka la tusmi'ul mauta kai baka yi saka ka jiyar da matattu ba wala tusmi'u summa du'a haka baka yi saka jiyar da kurami kiran Allah ba idza wallaw mudbirina idan suka juya wa Allah din baya ba sa son kiransa ina fata an fahimci magana sai to ma anta bihadil umri an dalalatihim baka isa ka shiri da kamar wannan ayar da yanzu kamar ita ce fassara ayar sama ina fata an fahimta bi ma'ana wa ma anta bi hadil umri baka isa ka shiryar da makaho ba an dalalatihim game da batan su ina fata an fahimta in tusmu illa man yu'minu bi ayatina kaga magana ta dawo ku kenan wanda zaka iya jiyarwa shine wanda dama shirye yake yayi imani da ayoyinmu to kana mar wa'azi zai ji. kana faɗakar da shi zai karɓa kana nuna mar kuskurensa zai ɗauka kana gyara mar zai ɗauki gyara ina fata an fahimci magana fahim musulmuna waɗannan su ne masu miƙa mana wuya inda Allah masu musulunta masu mai da al'amarinsu ga Allah alaramma Allah ya sake faɗa wani guri yake wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ce ne to kun ga nan gurin Allah madaukakin sarki ya nuna mana kamar annabi ba shine mai shiryarwa ba amma a wannan ayar da alaran ma ya jawo sai ta nuna kuma annabi na shiryarwa na fata an fahimta Allah ya ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka saukar maka ruhi daga cikin al'amarinmu ma kunta tadri mal kitabu walal iman baka san menene alqur'ani ba da kuma baka san ma menene ake kira da imani ba sai ce walakin ja'annahu nuran na habibihi man nasha'u min ibadina sai dai mun sanya shi zamanto haske ne wanda muke amfani da shi wajen shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayina daga cikin mu sai Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai kuma kana shiryarwa zuwa ga hanya wacce take miƙaƙƙiya wacce take madaidaiciya ina fata an fahimta hmm. wata hanya ne annabi ke shigar da mu sai Allah ya ce siratul lahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ita ce hanyar Allah din nan dai wacce shi Allah shine abin da sammai da ƙarsai suke ciki duka nasa ne ala ku saurara ilallahi tasirul umur zuwa ga Allah duk al'amura gaba ɗaya suke tafiya a wani guri ana ramma Allah ya ce innaka la tahdi man ahabarta walakin Allah wa huwa innaka la tahdi man ahbabta kai baka yi saka shiryar da wanda kake so ba ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda annabi na shiryar da mutane su Abu Jahal fa duk yan uwansa ne dangin sa ne haka ne ko ba haka ba eh yana da dangi da yawa yana da kakanni da yawa yana da yan uwa da yawa da suka mutu babu imani inda annabi kike shiryarwa dan Allah da bai kin samu sa shiriya ba ina fata an fahimci magana da ya kin samu sa shiriya da ya samu sa shiriya babu yadda annabi bai yi ba akan abdullahi bin ubay bin salul ya musulunta amma abu yake har ta kai ga lokacin da ya rasu babu abin da manzon Allah bai yi ba dan Allah ya masa rahama sallallahu alaihi wasallama amma san da Allah ma ya masa tsawa game da abubuwan da yi akan wannan bawan Allah ina fata an gane ya hana shi kuma yace karka sake yin haka ya mar sallah ya kai shi makabarta ya bada wani bangare na tufafinsa aka yi masa likkafani ya kwamɓali yawunsa ya shashafa a jikinsa duk saboda Allah ya saurara masa amma ana dawowa daga makabarta malam sai ga ayoyi suna jira malam Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kar ka sake wa ɗaya daga cikin su sallah idan ya mutu daga nan har abadan abidina ina fata an fahimta magana kai zafi duk daga yau kar ka sake wa ɗaya daga cikin irin wannan munafukan sallah har abada kar in kar in sake gani in ji Allah in ba Allah ba waye sai ga manzon Allah haka babu shi wallahi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kar ka sake zuwa kabarin sa ka je yi masa addu'a kar ka sake Allah ya ce hum kafaru billah saboda sun kafirce wa Allah wa matu wa hum fasiquna sun mutu kuma suna ainihin wato fasikai ai kharijina an ta'ati Allah sun fita daga yi wa Allah da'a sun ki su yadda da Allah ina fata an gane to hina nan ma yake cewa innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba di yanda kake son mutum dan Allah jama'a akwai wanda kake so a duniya sama da mamarka ko babanka ko ɗanka ko matarka to amma ƴaƴa nawa ne ubansu yana so su zama mutanen kirki amma Allah ya ki haka ne ko ba haka ba ƴaƴa nawa ne suna so iyayen su zamanto bayan Allah nagari amma iyayen sun ki shi ɗa sai sai masa mai ya faru to fakana minal mughraqin ya isa ka alaramma Allah ya ce wana da nuhu ni bunahu annabi nuhu ya kira ɗansa ya kwala mara kira yace ya bunayya ya kai ɗana irkan ma'ana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu wala kuma ma alkafiri kar ka zama cikin kafirai fa na fata an fahimci magana kaga annabi nuhu bai so ɗansa ya kangare wa Allah bai so ɗansa ya shiga wuta bai so ɗansa sai saba wa Allah ya rike ƙarya da munafurci da rashin gaskiya da kafurci so yake dawo kan gaskiya kan amana kan tsoron Allah kuma yayi abin da ya kamata amma sai yake wala ta kuma alkafirina qala sai dan ya bashi amsa ka awi ila jabalin ya asimu ni min alma zan tafi ga wani dutse can zan je na hau zai kare ni daga dulmuyewa a ruwa ashe kun faki? ta karu ta karu kun fan teku kun fan ruwa sai dauka dutse ne sai ne sai kaucewa neman kariyar Allah ya tafi neman kariya a gurin kumfan teku eh wahala na kuma mawzi Allah ya ce sai ijiyar ruwa ta zo ta shiga tsakanin annabi Nuhu da ɗansa fa kana min mugura ƙina. sai ga ya zama cikin dulmiyayi ya dulbiye ya nutse ya mutu kafiri to yaya nawa suke so iyayen su zama na kirki amma abin bai yi ba iyaye nawa suke so iyayen zama na kirki saboda abin ba a ka yake ba a hannun Allah yake yasa in kai fada kai nasiha ka ja kunne kai duka duk bai yi ba to sai ka koma kana sirkawa da addu'a kana cewa ya Allah wannan ɗana ne ba wanda nake so a duniya in gaishe cikin walwala a lahira in gaishe cikin walwala sama da shi

qala ya rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimina annabi nuhu ya kira ubangijinsa ya ce ya Allah wannan ɗan yana daga cikin iyalaina yana daga cikin ‘ya'yana kuma alkawarin ka dai gaskiya ne in kai alkawarin halaka mutum wallahi ba wanda isa ya hana ka ina fata an bayyanci magana wa an ta aka kamula hakimi na kai ne mafi hukuncin masu hukunci kai ne mafi tsarin masu tsari kai kake tsara abubuwan kai da ka ga dama qala ya nuhu innahu laysa min ahlika sai ce masa kai nuhu da ya kaji wannan dan baya cikin iyalanka saboda addini ya raba ai addini yana raba ka da mutum ko kai ka haife shi wallahi baya cikin mutananka duk yadda yake da kusanci da kai matukar ya kiyaye ba Allah to ba naka bane ina fata an fahimci magana dole ne mu san da wannan alaka dai alaka dai amma ya zamanto ta addini ita ne gaba duk wanda za ka so ka so shi saboda Allah yake so yana bin Allah yana bin manzon Allah haka duk wanda za ka ka tabbatar ka hire don ya ki Allah ya ki annabi Muhammadu amma haka kawai ba abin da mutum ya maka manzo Allah ma ya fi ka biyayya ga Allah amma kana gaba da hibaka baka kaunarsa za ka gaya wa Allah dalilin wannan gabar a kiyama wallahi sai ka gaya wa Allah don Allah bai sai mu yi soyayya akan abin duniya ba ko kuma mu yi kiyayya akan abin duniya ba abin da Allah yake so mu so a mu akai shine addini abin da Allah ya hana mu mu kaunaci mu har iyayen mu har ƴaƴan mu har matan mu ya ba mu dama mu kisu saboda wannan shine menene addini amma haka kawai babu sidi ba sadada wani ma bai san addinin amma shi kace so kai kuma yana ruguza addinin kuma shi kace kauna na rantse da Allah sai ka yi wa Allah jawabi dan Allah bai ce ka kaunace shi ba da haka 'Inna hu nesa min ahli sai 'Inna innahu amalun ghairu salih ba aiki ne na gari ba shi ma'ana bai yadda ya aiki na gari ya bauta wa Allah ba Da haka fala tasalni ma laysa bika laka bihi ilmun daga yau karka sake mun tambaya akan abin da baka da ilimi akan shi ka duba yadda Allah ke zara maganganu akan annabawan samala game da abin da ya shafi addini babu sassauci jama'a Allah ce daga yau kar ka sake tambaya ta game da abin da kai da kanka ka san baka da masaniya akai inni ni Allah izuka ina nema maka tsari ina maka wa'azi ina maka gargadi ina nema ma tsari an takuna min aljahilina kar ka zama cikin jahilai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba Allah ba waye sai ga annabi Nuhu wannan magana jama'a mu kanmu in ba fassara ba dan a fahimta mun yasa mu ga annabi nuhu haka ba mu yasa wallahi to amma yadda aya ta zo haka zaka gurza ta ba yadda zaka yi kai bayani dan a fahimta dan a gane matsayin abun da girman abun to wannan kuma sai ya sa mu da ba kowa ba a addini mu da ba kowa ba sai mu shiga taitayi mu ko mu gane ya ya kamata mu mu'amalanci ubangiji in dai annabi nuhu bai wuce Allah ya jamar kunne haka ba na rantsi da Allah da ni da kai ba kowa bane ba mu da annabta ba mu da manzanci ba mu da ko sahabbai ba mu kamo ba ko tabi'ai ba mu kamo ba ko tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u tabi'u guda ɗari biyar zuwa yau ba mu kamo ba haka ne ko ba haka to don haka wallahi mun shiga sai ta mu game da ubangiji Allah ya shirye da mu Allah kuma ya dora mu akan daidai to shine yake faɗin wannan don haka yan uwa mun fassara wannan ayoyi cewa wa ma an tabi hadil umi an dalalatihim in tusmi'u illa man man yu'minu bi ayatina wanda kake iya jiyarwa wa'azi ko ka jiyar da su aya ko ka jiyar da su hadisi ko ka faɗa musu gaskiya su karba su ne wanda suka yi imani da ayoyinmu Allah ya ce fa hum muslimuna kuma su ne masu mika wuya zuwa gare mu Allah ka sa mu cikin irin waɗannan nau'ukan mutane ya Allah za mu dakata a nan sai gobe sai mu ɗora a inda muka tsaya insha Allah a gurguje za mu karanto gudunmawa da aka tutturo insha Allah ta'ala sai kuma mu yi addu'a daga ƙarshe in Allah yadda a gurguje na farko akwai yazidu aliyu ɗan gwari Allah ya saka da alheri wanda suka kawo mana ziyara jiya mutanen progress ya tura naira dubu ɗaya wani bawan Allah ya tura naira ɗari biyar akwai wani hassan sha'ibu shi ma naira ɗari da hamsin akwai adamu zakari naira ɗari biyar akwai awwal muhammad naira ɗari biyar ahmad muhammad naira dubu ɗaya sai nasiru umar naira ɗari biyu sai yusuf makama naira dubu ɗaya umar abdullahi naira dubu ɗaya jibrin yusuf naira dubu biyu ya'u alhaji umar naira ɗari biyar maryam haruna naira ɗari biyar adamu muhammad naira ɗari biyu ismail haruna naira ɗari biyar rabi'atu makama naira dubu ɗaya mai Garu umar naira ɗari biyu habiba suleiman naira dubu ɗaya habu abubakar goje naira dubu biyu an gane ko habu goje kenan ko allah ya saka da alheri Husaini Adamu naira ɗari biyar, Umar Aliyu Muhammad naira ɗari biyu, Sakina Ya'u Umar naira dubu uku, Abubakar Muhammad naira ɗari biyar, Suleiman Dauda naira ɗari uku, Binta Yahaya naira dubu ɗaya, Abdulbasir Musa naira ɗari biyar, Isa Buhari naira ɗari biyu, Yusuf Magaji naira ɗari biyar, Muhammad Tasi'u naira ɗari biyu, Ibrahim Sale naira dubu biyar, Ibrahim Jara naira ɗari biyar, Umar Muhammad naira ɗari naira ɗari uku Amina Umar naira dubu goma Husainu Umar Ali naira ɗari biyar Fahad Ali naira dubu ɗaya Maryam ɗan Zuma naira dubu uku Abdulrashid Muhammad Ahmad naira dubu ɗaya Hamza Jibrin naira dubu biyu Muhammad Bura naira ɗari biyar Adam Isa naira ɗari biyar wani bawan Allah ba suna naira ɗari biyar total na yau abin da muka samu kuɗinmu naira dubu arba'in da biyar da ɗari hudu da naira hamsin ya Allah ka sa albarka da alkhairi ga rayuwar waɗannan bayin Allah da suka sa wannan gudunmawa ya Allah bukatunsu na alkhairi Allah ka biya musu ya Allah damoyinsu na duniya da lahira Allah ka yaye musu ga baki ɗaya dukkansu Allah maɗaukakin sarki ka haɗa mu da su a jannatul firdausi da muka tashi da hijiya naira dubu ɗari takwas da biyu da ɗari tara da goma sha biyar yau kuma grand total ɗinmu naira dubu ɗari takwas da arba'in da takwas da ɗari uku da sittin da biyar abubakar yaya arabi foundation shine sunan account ɗin bankin kuma shine unity bank account ɗin kuma shine 0052120730 00521207300 3 3-0 Allah ka ba mu ikon taimakawa Allah ka sa albarka a rayuwarmu Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka sa wannan wa'azuzzuka da muke ya zama hujja a gare mu ba hujja a kayan mu ba ya Allah duk matsalolin da muke da su a wannan masallaci da wanda suka halarci wannan tafsiri ya Allah muna kamun kafa gare ka muna tawassuli da duk abin da muke yi na alkhairi da duk wani karatu da duk wata aya da duk wani hadisi da duk wani jawabi da muka yi na ilimi ya Allah muna roƙonka albarkar waɗannan ayyuka da muke na alkhairi muna tawassuli da su Allah ka biya mana bukatun mu na alheri gaba daya Allah ka yaye mana damuwoyin mu gaba daya Allah ka albarkaci rayuwar mu gaba daya Allah ka sa albarka a cikin gidajen mu gaba daya Allah ka albarkaci matan mu gaba daya Allah ka albarkaci ƴaƴan mu gaba daya Allah ka dora su akan daidai ya Allah Allah ka sa su zamanto hudatal muhtadina Allah ka sa mu mu zamanto hudatal muhtadina ubangiji madaukakin sarki ka dukan iyayen mu da suka rasu wanda kuma suke dare Allah ka raba mu da su lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu da mu da su gabaki daya masu sana'o'i Allah ka karo albarka masu ainihin wato jari Allah ka karo albarka ma'aikatan gwamnati Allah ka karo albarka masu neman aure Allah ka aurar mun da su ya Allah su da su Allah ka kai mun su daki ya Allah gaurayen cikin mun nan Allah ka kebo al'amarin su ya ubangiji eh masu ɗaɗɗaya su ma Allah ya kawo kan akwai dai wanda kuka sawa ido a gurin nan biyan da aka yi akwai wanda kuka sawa ido Abdullahi anka sai na zo ina maganan gora ya ku dinga maganan masu mata ɗaya ai shi ya dan tsallaka ai ko saura kuma ka sai da alaran ba kake dan karshen ta naga alama za ka faɗo <laughs> Allah kai mana albarka Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka tete mu Allah ka yanta mu daga wuta zuwa aljanna Allah ka yanta mu daga wuta zuwa aljanna Allah kar ka rubuta suna sunayen mu cikin yan wuta ya Allah Allah ka rubuta sunayen mu cikin yan aljanna ya Allah da iyayen mu ya Allah da matanmu ya Allah da ‘ya'yanmu ya Allah da ƙannanmu ya Allah da yayinmu ya Allah da malamanmu ya Allah da baffaninmu ya Allah da samarinmu ya Allah da ƴan matanmu ya Allah da tsohonmu ya Allah da duk wani wanda muke tare da shi musulmi Allah ka rubuta mu cikin aljanna ya Allah Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutar cin daman jikin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullah